yau watan musulunci yana goma sha hudu ga watan zulka'ada annabin mu, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna talatin ga watan hudu miladiya shekara 2026 alhamdulillah a wunan roƙon allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci a cikin wannan karatu a kamar jama'a suka sani muna karatun littafin bulogul maram من أدلة الأحكام الشيخ مالمي أحمد بن علي من حجر العسقلاني رحمة الله عليه wanda muna cikin fatus sala fatus salati mun kwana hadisi bilan ba tara yau za mu tashi 320 insha Allah 320 ko? shafi 1100 shafi 101 yace wa an al-bara ibn azib radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi bara ibn azib Allah ya kara masa yadda qala ya yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yace idan sajjata idan ka yi sujada fa ba aka faika ka aza tafunanka ƙasa su dahi ƙasa warfa murfaƙaika ka ɗage murafiƙanka sama kada ka kai sujuda irin wadda wato kare kwanci jira'in ka a ƙasa a'a tafunan hannaye ake ajiyewa sai a ɗage zira'i sama kada mutum ya kwancin kare cikin sallah rawahu muslim imamu muslim ya zoto wannan hadisi ya eh, kun ga wannan hadisi shi ma yana gudun sufai da aka sujada mazan Allah da kai ne ya faɗi ya ce idan ka yi sujada to ka arta funan ƙasa kada ka dunkule hannayenka irin yadda wasu ka yi wani iya su ya dunkule hannaye ne wani kuma sai ji hannu guda ya ɗauke guda da dai yadda kowa ya gada ya gida ma a annabi ya gudi wadda za a yi shi ne a aji tasunan hannaye ƙasa guda biyu zira'i sai a ɗauke shi kada a kwantar da shi ƙasa wannan ba a irin wannan sanda wa an wa'il ibn hujr anhu an karbo daga wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a lalle annabi sallallahu ya kasance idan yayi ruku'i farraja baina asabihi manzo Allah yana budewa tsakanin yatsunsa idan ya azza hannuwa ya saman guiwa to yatsun suna budewa al'ada duk wanda ya aza hannuwa ne ga gwiwa ta yi to ya tsuni suna budewa to kuma haka ya kamata duk wanda zai salla in yi ruku'i ya tsuni da asaman gwiwa su bude ba su matse ba su bude ne farraja baina asabi'i wa idan sajar da kuma idan annabi ma bamma asabi'ahu wanzu Allah yana game ya tsosa idan mutum ya sujuda ya kai goshi kasa kaga ya tsosa su game sai su kalli gabas su kalli alƙibla ga baki ɗayansu don kaga an gada mutum ya ya kamata ya tsune su kasance lokacin da ya ku'i lokacin da ya sujada rahul hakim imamul hakim ya rotu wannan hadisi na'am aisha radiyallahu anha qalat an قالت daga Aisha, Allah ya kara mata yadda. aisha ta ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasalli mutarabbi'an sai naga annabi sallallahu alaihi yana sallah da kama tela shine mutum ya sallah ya lankwashe kawahu ya sallah yana zamne ya lankwashe kawahu irin yadda ni zama irin haka shi yasa musaba tela kawai sai a ce ta mutela wannan zaman shi wanda kamata in mutum na sallah zamni yayi idan mutum bai yi sallah tsaye sallah zamni sai ta mace da ko cikin dare in mutum na kiyamun laili ya gaji yana son yi sallah zamni to irin wannan zaman zai ta mace da wacce na ga annabi kuma yana sallah mutarabbi'an yayi ta mace da رواه النسائي وصاب ابن ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى كان يقول بين السجدتين manzo Allah ya kasance yana faɗa tsakanin su da guda biyu in yi sujjada ya taso kamin ya je ta sake masa jira sai ya addu'a ya ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa afini warzuqni wannan addu'a sun daga cikin addu'o'in da annabi kai in ya dawo in ya taso daga sujada kai da sujada sai ta biyu sai ce Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa afini warzuqni addu'o'i na masu ƙarfi ƙwaye da gaske Allahumma ghfirli Allah gafarta min warhamni Allah kai min rahma wahdini Allah ka shiryar da ni wa afini kuma Allah ka bani lafiya warzuqni kuma Allah ka azurta ni kaga wa'annan addu'o'in idan Allah ya amshe su kaga mutum ya huta duniya da lahira bai da matsala rahul arba'a illa an-nasa'i wal lafz li abi daud wa salakim wa an malik ibn al radiyallahu anhu an karɓo daga malik ibn al Allah ya kara masa yadda annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli malik ibn al-huwairis ya ga annabi sallallahu alaihi yana kalla fa idza kana fi witrin min salatihi idan manzo Allah ya kasance cikin wuturi da sallati mana abin da ya rage wuturi da ya rage raka'a guda karshe lam yanhab manzo Allah ba zai zabura ba hatta ya ya ƙa'idan sayar da yana zaune sai ya zama hutu in ya zama hutu sannan ya tashi rahul bukari za Allah yana sallar da dare ya gama sallah ya kai da wuturi to in ya yi shafa'i ya gama kahin ya tashi zuwa wuturi sai ya dan zamna kaɗan ya yi zama hutu sannan ya tashi rahul bukhari da lokacin na in ya tashi ya yi wutar ya ƙare zai addu'o'i allahumma ne fi man hadait wa ne fi man afait har zuwa ƙarshe in yi wannan addu'a ya ƙare addu'o'i sannan ya rufu sallallahu alaihi sallam da ka ya guda wani ƙari da an ka samu ga wuturi na sallah annabi sallallahu alaihi sallam in yana sallah ya kawo ga wuturi to kafin ya tashi sai ya dan zamna na'am wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shahran an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda lalle ma'aiki tsira min da aka tabbata gare shi yayi kunuti wata guda ba'da ruku'i sai bayan ya ruku'i ya san sai sai sai fara wa'annan addu'o'i yad'u ala ahya' min al-arabi yana yin addu'a baka mugun addu'a yake yi akan wasu kabilu daga cikin larabawa sun mataraka husanna annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam shi na wasu malamai ka ganin cewa kunuti ta wuce wata guda kunutin nazila kada ta wuce wata guda nan wasu ƙabilun larabawa ne suka cuta wa manzan Allah su suka kashe mai mutane sun zo suka ce sun musulunci suna son a ba su alarammomi su koya musu ƙur'ani manzan Allah ta yau ware wani adadi cikin alarammomi ya ba su sai da su can ƙawar su musu ƙur'ani da suka shiga cikin daji suka kashe mutanen bayan sun shiga cikin daji suka kashe ma'annabi sahabbai shi na wanzan Allah ya da musu addu'o'i wata guda yana tsini musu albarka yana jiwa musu baƙaƙen addu'o'i ya hasse da ya kai malamai suka ce Allah ya saukar da laisa laka min al'amur shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wanzu Allah ya yi ta musu addu'a ya yi ta musu addu'a sai da Allah ya sauka ce ai al'amarin ba hannunka yake bayar su ya Allah ya gada ma ya ashtu ya Allah ya ya musu azaba su azalumai ne sannan bayan wata guda sai manzan Allah ya bari saboda da wannan wasu mana suka ce kenan ya ana yin kudutun nazila da ayi wata guda sai a bari suka ce a'a muddin ana cikin lalurar da ake ciki to ba za a bar kudusin nazira za a ta yi da wannan matsala ta bushe za a ci gaba da yi za a ci gaba da yi dama kunuti malamai sun kusa saka saka su kashe uku akwai kunutul wuturi wadda annabi ka yi cikin wuturi wadda in yi kai ga raka a ƙarshe shine sai ya sai ya cigaba da Allahumma ne fi man hadai, wa ne fi man afait wa tawalla ne fi man tawallai, wa barik li fi ma a'tait wa qini wasrif anni bi ka sharra ma qadait fa zuwa ƙarshe wannan qunutul qunutul ke sannan qunutul nazila ita kuma ba irin wannan sigar ga ta ba sai dai mutum ya godiya ga Allah ya salati ga annabi ya ci gaba da addu'o'i ko addu'o'in alheri ga wani aikin alheri da an kai wa musulunci ko kuma ya zan an yi wasu addu'o'i masu nauyi ga waɗanda suka ci ma addinin musulunci wasu yawanci in aka wa addinin musulunci cuta ko aka cuta ma al'umma ko aka shiga matsala sai a ta da kunuti kamar yadda sa ta shiga cikin insecurity matsalar tsaro duka limammai sai ta yin kunuti a ta yin kunuti da salloli suna malamai suka ce to yaushe na za a yi malamai suka ce dukkanin salloli gaba ɗaya a ta yi malamai suka ce a ana nihin salloli da aka bayyana karatu ɗai aka yin kunuti gare su kuma irin asuba da magariba da isha'i suna aka rukunuti lokacin aka bayyana karatu suka ce a'a yi duka sallolin ana yi wasu ce sallolin dare wasu ce sallolin rana duka almuhim abinda aka so mutane su gane shine ana yin kunuti sannan kunuti uku akwai kunutin fajr kunuti ta asuba wadda yake wasu yi hanyar suna yi wadda yake wannan kunuti malamai sun tabbatar da cewa annabi ya yi ta daga baya bari saboda sahabbai waɗanda an na baya-baya ba su masan akwai ta ba suka yi sallah bayan annabi su da annabi na yin ta ba ya yi daga farko daga bayan bari saboda haka tun da ya riga ya bari ta ga dole ko bai zama hujja sai a ci gaba da yi amma har yanzu kana ganin yawa daga cikin limamai suna yi ma abinda bincike na ilimi ya gwada manzan Allah kuma ya yi zaman ta kuma daga baya bari tare kenan wannan shine abinda bincike na ilimi ya gwadi na roƙo Allah wa ɗaukakin sarki ya samu dace na'am wa an anasin ah, wa li ahmada wa darqutni nahwahu min wajhin akhar imam ahmad ya yi riwaya da imam darqutni fatan kucin wannan riwaya amma wata fuska daban wa ya ce wa amma fi subhi amma a cikin asuba falam yazal yaqrutu hatta fara ƙar duniya. da bushe bana yin kunuti har da ya duniya kaga wannan wannan kamar yana yana son ya gwada cewa annabi ya tabbata yin kunuti a cikin asuba ya ba duniya amma sauran harsuna za mu karanta su za su gwada cewa A eh, lalle manzo Allah ma bai kai bai ci gaba da hayabbar duniya ba wa anhu da gare shi radiyallahu anhu annan da bisu kana ya kana la yaqunsu illa idza da ali qaumin aw ala qaumin kaga wannan riwaya tace manzo Allah kuma ya kasance bai kunuti sai in zai addu'a ga wasu mutane ta alkhairi ko yin bada addu'a ga wasu mutane sun taɓa addinin musulunci da ali qaumin au ala qaumin san wancan kumunci da aka magana hatta faraka duniya suka ce dadewa tsaye annabi kai kunutin da manzo Allah ya tayi hayabar duniya suka yi ta'awili suka ce a annabi yayi tayi har sai da yabar duniya ma na dadewa tsaye cikin sallar subahin manzo Allah kuma dadewa yake tsaye shi ne suka magana a cikin wannan hadisi amma wannan da ya ce la kanutu illa idza da ali qaumin aw ala qaumin wannan qunutun nazila ke manzo Allah subhanahu ba zai bayin bayin qunuti har sai in zai addu'a ga wasu mutane ta alkhairi sun yi abin da ya kamata ya musu addu'a ko kuma sun yi banna sun yi aika aika wa musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bakaƙen addu'o'i ya halbe su Allah ya samu dace yace wa an sa'ad ibn darik al-ashja'i radiyallahu anhu qala qultu li abi darik al-ashja'i yace na ce babana ya abati ya baba innaka sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baba kai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar kuma baba kai sallah bayan sayyidina abubakar wa umar kuma kai sallah bayan sayyidina umar wa usman baba ka yi sallah bayan sayidina usman wa ali kuma ka yi sallah bayan sayidina ali a fakanu ya ƙunutu na filfadiri baba da allah suna yin ƙunutu cikin asuba waɗanda sahabbai bayan manzan allah sun suma shi suna yin alƙunuti bayan asuba ƙala sai ce ai bunai ma'ana ya bunai ya kai ɗanɗana muhu da sun ai kunuti cikin ba abuna wanda aka kago kagaggen abuna babu shi Allah Allah bai kasance yana yi ba kaga wannan hadisi shi ma sai ya zo ya karanta da cewa babu magana alkunuti a cikin asubahin kuma daga ɗa tabi'i ya tun babba ne sahabi babu kayi sallah bayan annabi kayi sallah bayan sayyidina abubakar kayi sallah bayan sayyidina umar kayi sallah bayan usman kayi sallah bayan sayyidina ali amma duka kuma yace babu faɗa min gaskiya tsakanin da Allah shin ba waɗanda suna suna yin alƙunuti ba cikin asuba sai ce ai ɗana wannan abu ƙagen abuna ba ba su yi inda suna yi da duk kowa ya rike yana yi gam duka masallatai baki daya sun da ba su yi kaga babu dalilin kuma wani ya ci gaba da yi عن الحسن بن علي an karɓo daga hassan ibn ali jikan manzan allah sosai shi hassan ibn ali allah ya ƙara masa yadda jika annabi ne ɗan fatima ne radiyallahu an ƙala ya ce allama ne rasulullah sallallahu kalimatin a ƙunuhunna fi ƙunutul witri ya ce manzo Allah ya sanar da ni wasu kalmomi da nake faɗa a cikin kunuti na asuba a cikin kunuti na wutiri kunutin wutiri annabi ya karanta da ni wasu kalmomi da nake faɗi a cikinsu su ne Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي رواه الخمسة وذلك الطبراني والبيهقي إمام الطبراني الإمام البيهقي سبحانه ولا يئذ من عديت زاد النساء من وجه آخر إلى آخره وصلى الله تعالى على النبي الكريم على النبي kun ga wannan addu'a ita a ƙunutul wutri wadda sahabi jikan manzon Allah kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan Fatima radiyallahu anha shi annabi ya karantar da shi kalmomin da yake faɗa cikin wutiri kaga wannan addu'a in kana kai ɗai kai wutiri ka kare da daddare sai kai wannan sai kai wannan abu wannan addu'a Allahumma hadini fi man hadayt ya Allah ka shirye da su wanda ka shirye da su wa afini fi man afin ya Allah ka kare su wanda ka kare su ko kuma ka bani lafiya su wanda ka bai wa lafiya wa tawallani Allah ka jibance ni fi man da su wanda ka jibanta wa barik li fi ma a'tait Allah kai mini albarka a cikin abin da ka bani wa inni sharra ma qadayt Allah ka ni sharri abinda ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk Allah kake hukunci ba hukunci akan ka innahu la yazillu man walay yadda al'amu yake duk wanda ka jibanta Allah ba zai kaskanta ba tabarakta albarkatunka surewaye ta rabbana ya ubangijin wata alaita kuma Allah ka dauka imam Sabrani suleiman da imam al-bayhaqi ahmad suka ce wala ya izu man adai to ayata ce wala ya izu man adai duk wanda kai adawa da shi bai buwaya kalle shi kake Allah in dai kana adawa da mutum za ka kare shi za ka kare shi shine ba zai ba zai buwaya ba zaman nasa'i min wajhin akhar yace wa sallallahu ta'ala ala nabi a ƙarshe in zai sai ce salati ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai salati sai ruhi dabbakin nan sai sai sai ce zo su jada walil haƙi an ibn abbas kana rasul sama yu'allimuna du'a'un yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunuti min salati subhi wa fi sanadihi da'if yace annabi na karantar da mu addu'a wanda muke muke addu'a da ita cikin kunuti daga sallar asuba yace ba cikin wannan hadisi akwai rauni sanadin sa akwai rauni ما من طريق أحدها عن بريد وهو عطية ابن أبي مريم وانا واني وأن ونمروي وانا بإن بإلغان تبصب وذاك با مريد كما أبلا سمعت محمد بن الحنفية وابن أباس وفي إسناده مجهول cikin da wannan hadisi akwai wannan wani ba wannan majhul na wurin malaman hadisi akwai jaharatul hal akwai jaharatul ayn al-muhim hadisin bai tsaya ba shi ba shi yasa la yastadallu bi da hadisin da aka ruwaito game da unusi unusul da asuba malamai ba su inganta shi Allah ya samu dace wannan ne duka karatu ne sa malamai suka ce shi bulugul maram haizu ba a samu lissahi iri dai ba da matsala ya kai gare ta zai za ku luba ta hadistanta da su ta inganta da musu inganta duka ba a ƙarshe sai a haidar wasu ta inganta muna roƙo allah ba ɗaukacin sarki ya ba mu ikon gane shi kuma ibn hajar rani allah ya masa rahama allah ubangiji ya masa gafa sauran malamai duka allah muna roƙonka zo da kasan mu lafiya duk abin da ka rikita mu ka hirgita mu Allah ka muna maganin shi Allah muna ka da sunayen ka zama da mu lafiya cikin kasan mu alhazai masu niyyar tashi Allah kai su lafiya ka bishe su lahiya muna ka ya Allah wannan yanayin zahi da muka shigo alherin da a cikin shi Allah ka ba mu sharrin da a cikin Allah ya kare mu da Allah ka saukar da alheri da albarka cikin kasan mu ka yaye damu baki daya Allah ka duka iyayenmu da malamanmu Allah ka haska rayuwanmu ‘ya'yanmu Allah kai musu albarka ta mu gama lafiya baki daya sallallahu wa sallim mubarik ala abduhu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh